a zo a sai wuyi a sai wiwi a sai wiwi wiwi ɗin za a baka a'a ɗan fulani kai fa matsala gare ka yanzu nan ka zo kana sai da wuyi kan hanya za a insa baka gudun yan sanda su kama ka yan sandan banza yan sandan hohi eh sun isa hana ni in sayar da wuyoyi su ma fa suna shan wuyoyi dinnan nan in ga, ma gaskiya yan sandan banza ai ba su isa ta hana ni in sayar da wuyoyi ba ka san su ma abin da suke yi ba abin da suka ajiye cin hanci da rashawa ba abin da suke ba mutum amma dai su rika tare shi suna yi mai he su tare shi su ce ya ba su wani abu ai ni ban ma ɗauki yan sandan nan a bakin komai ba su ɗin banza su ɗin hori ba abin da suka aje sai wai su mutum to ai ka ni da zan gama wani har kashe shi ma ina iya yi yan sandan banza yan sandan hohi su ma ai suna sai da wuyoyi din balle ma za ka ga man ba daɗi su ma fa 'yan sandan nan suna sai da wuyoyi din in kaga yadda suke sai da ta ma dan dai su a ɓoye suke sai da amma dai to ni ba ma abin da za ka gaya man 'yan sandan ai 'yan wahala ne Dan Allah oga ka yi haƙuri <laughs>